Bismillahir Rahmanir Rahim amma ba'ad yadda mutum zai tunkuɗe abin da ka iya zuwa masa na wasu wasi a cikin sallarsa a taghallubu ala wasawisi sala sau da yawa mutum musulmi a cikin sallarsa ko a wajenta wasu tunani munana sukan bijiro masa da wasu wasi kuma lallai ba makawa jin haka ɗin da makamancinsa a cikin sallah ko a wajensa yana kasancewa ne daga shaidan domin shaidan ya kasance mai tsananin kwaɗayin batar da musulmi da haramta masa alkhairi da nisantar da shi daga alkhairi yana daga rahamar Allah ta'ala lallai bawa ba a kama shi da waɗannan wasin matukar bai yi zance da su ba ko yi aiki da su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah tajawaza li ummati amma waswasat aw qala haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi aw takallam lallai Allah ta'ala ya rangwanta wa al'umma ta abin da ta yi wasu wasi a ranta ko ta yi zancen zuci da shi a rai matukar ba ta yi aiki da shi ko ta yi magana ta furta shi ba kuma hakika shaidan yana zuwa ya sanya wasu wasi da ababe da yawa ababen kyama dangane da haƙƙin Allah ta'ala ko manzonsa sallallahu alaihi wasallam ko shari'ar musulunci wanda mutum yake kyamatar su baya yarda da abin da yake ji a kansu a zuciyarsa kuma abin da zai sa ya gudu daga haka da ya kyamace su dalili ne na ingancin imaninsa yadda mutum ya ji yaƙi haka ɗin yana nuna yana da imani saboda wasu mutane daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajensa sai suka tambaye shi suka ce lallai mu ɗinnan a rayukanmu muna jin abin da muke ga girman mu buɗe baki mu yi magana a kansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin kun ji hakan a ranku kun ji girman ku yi magana akan abin da kuka ji a zuciyanku sai suka ce eh sai ya ce to wannan din shine lafiyayyen imani za zaka sarihul iman ko musulmi an umarce shi ya tunkuɗe waɗancan wasu wasin karya zauna da su matukar mutum bai yi sakaci ya ci gaba da tsawaita tunanin ba to lallai Allah ta'ala ba zai kama shi ba amma in ya yi sakaci ya ci gaba da irin wannan tunani to ya jefa kansa cikin halaka kuma ana tunkuɗe waɗannan wasu wasi ne da al'amura kamar haka na farko dawwama akan karatun alkur'ani da zikirori na shari'a safiya da maraice na biyu ƙarfafa imani ta hanyar ayyukan ɗa'a da nisantan wato ayyuka ababen ƙi a musulunci na uku shagaltuwa da neman ilimi saboda mai ilimi ya fi tsanani ga shaidan fiye da mai bauta ba tare da ilimi ba kuma yana daga ababen da ake tunkuɗe wannan wasu wasin faɗin na yi imani da Allah da manzanninsa idan mutum ya ji haka sai ya furta da harshen harshensa cewa amantu billahi wa rusule a ruwaito daga Aisha Allah yarda da ita lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai ɗayan ku shedan yana zuwa masa sai ya ce masa 'Wa ya halicce ka sai ya ba wa amsa wa kansa amsa a zuciyarsa da cewa Allah ne sai ya sake tambayar sa a ran nasa cewa to wa ya halicci Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya ji haka a ransa sai ya karanta amantu billahi wa rusuli faɗin wannan da karantawa yana tafiyar da abin da mutum ya ji a ran nasa kuma idan wasu wasin ya kasance a cikin sallah ne to ana neman mutum ya nemi tsarin Allah daga shaidan ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sa'annan yayi tofi ta gefen hagudinsa har sau uku saboda wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ma'aikin Allah lallai shaidan ya shiga tsakanina da tsakanin karatuna yana ca kuɗa min lamarin karatuna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan shaidan ne mai suna khanzab zaka shaytanu yuqalu lahu khanzab idan ka ji shi a ranka ka nemi tsarin Allah daga wannan shaidanin sa'annan ka yi tofi a gefen hagunka sau uku yace sai na aikata haka sai Allah ta'ala ya tafiyar min da shi wallahu alam